wannan gwamnatin ta shi ta karɓi mulki amma ba ta yi sa'a ba rayin sa'an ta shine kasuwar mai a duniya ta karye kuma dama mu mun jefar da komai mun zuba ma ne kawai idanu tsohon dan majalisar dattawa ya Gama na jam'iyyar adawa ta PDP ke wa gwamnatin Buhari da akan ya nuna a zahiri masu irin wannan yanayi ba sa sukar shugaban daga yawan tafiye-tafiye da yake yi kasashen waje a makon jiya ne ma shugaban ya dawo daga hutun kwana biyar gashi yanzu ya nufi sharma shek a masar don halartar wani taron tattalin arziki da masar din ta shirya karkashin ƙungiyar afirka au shugaba buhari da da kansa ya kare yawan tafiye-tafiyen da cewa hakan na da riba ga Najeriya don farfaɗo da tattalin arziki da dawo da kuɗin da barayin biro suka jibge a ketare. Wannan muhawara ta suka ko goyon bayan wannan lamari yana fitowa ne yawanci daga 'yan siyasa. Umar Lamido Cikaire da ke ganin PDP ta kama hanyar nasara da zabar Madu Shari'a matsayin shugaba na ganin tafiye-tafiyen Buhari sun wuce gona da iri. Ana so ba a so dole ne a shugabanci akwai kwaikomo a cikinsa. Amma gaskiyar magana ya yi yawa domin shi shugaba Jonathan a shekarunsa shida da ya yana mulki shekara biyar mazance da yana mulki gabaki ɗaya bai wuce kwanaki hamsin da bakwai zuwa da takwas ba ne ya yi na tafiye-tafiyen haɗa lissafin tafiye-tafiyensa. A halin yanzu kuma shi shugaba buhari a wata takwas taran nan kawai an haɗa tafiye-tafiyensa ya kai kwana ɗari da hamsin da wani abu amma dai kowace hujja yake da shi wannan nasa mu dai shekaran tara in allah da tsamuka da shi zaɓe fatar shugaban ƙasa ta kare tafiye-tafiyen nan na buhari cewa yana yi ne domin taimakon najeriya saboda gyara abubuwan da pdp a jam'iyyar ku ta ɓata tsawon shekaru goma sha shida waɗanda suke kare tafiye-tafiyen nasa ba sa cikinmu na yan pdp kafin ya zama shugaban ƙasa shi ko ɗan rajin kare muradun takardun APC Shuaibu Gabcari Malam Bura ya ce tafiyar Buhari tana da matukar amfani. Zuwan da zai zai tafi da kwararru kuma za su zo su dora Najeriya akan abin da suka tsara a can su zo su ta Najeriya kuma ta amfana da abin da zai je. Saboda haka zuwan da zai ba zuwan banza bane. Kuma waɗanda suke cewa Buhari yana yawo Npdp ne kuma dama ba su zaɓe shi ba mu da muka zaɓe shi muna jira ya gyara abubuwan da suka lalace domin ya fara aiki wa ƙasar nan talaka ya ji daɗi shagu gabcari in ma ba su zaɓe shi ba ma yanzu ai shi shugaban najeriya ne baki da ai dama shi shugabanci ta hanyar siyasa akwai waɗanda za su zaɓe ka akwai wanda ba za su zaɓe ka ba saboda haka shi wannan wanda bai zaɓe ka ba zai ci gaba da abin da yake yi na ƙi to duk ƙinsa kuwa shi masoyinka yana yana jiran alherin da yake tsammani a wurinka saboda haka muna jiran mu ga buhari ya saita kasan nan alherin ya fara zuwa su ma masu cewa yana yawan yawon za su zo su daina faɗa. Masana tattalin arziki a nasu bangaren ba sa ƙorafi kan yawan tafiye-tafiyen Buhari fiye da yadda suke nuna damuwa kan rashin kafa kwamitin tsara tattalin arzikin shugaban. Yan diflomasiya nasu bangaren na cewa zuwa da kai ya fi sako ga manufar Buhari ta kulla alaƙar tattalin arziki da yaƙi da almundahana da muhimman kasashen duniya. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.